Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Afirka kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 21 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. kimanin taku ɗaya kawai ya rage ma dakarun da ke samun goyon bayan amurka su kwato 'yar tungar da ta rage a hannun isis a siriya Rasan kungiyar fafutakar ɗaukaka farar fata bisa sauran jinsuna sun karu fiye da ninki biyu a amurka sannan wani babban dogaren tsaron gabar amurka zai gurfana a kotu a yau dinnan alhamis saboda an zarge shi da yunkurin aikata ta'addanci kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa babban hafsan sojojin Najeriya ya gargaɗi sojojin kan yadda 'yan siyasa suke son su ziga su su yi bori. Haka kuma za ku ji cewa Atiku Abubakar ya yi ƙarin haske a kan buƙatar sai da kamfanin mai na NNPC. Ma'aikata masu cin hanci da rashawa sun hana refinery Kaduna aiki, sun hana na Warri aiki, sun hana na Port Harcourt aiki. muna tafa da cikakken rahoton sannan alheri grace abdu za ta shigo da shirin domin iyali amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari assalamu alaikum masu saurare ga labaran kimanin taku kuɗe kawai ya rage ga dakarun da ke samun goyon bayan amurka su kwato 'yar tungar da ta rage a hannun isis a Syria to amma ana iya shafe kwanaki kafin a iya bugun kwaf ɗaya na ƙarshe zaratan isis ki gudu na nan kuma sun ja daga a cewar gamayyar sojojin ƙasashe da ke fafatawa da isis ɗin a wani saƙon twitter da ta aika jiya laraba inda ta ambaci isis da wani ɓoyayyen suna ta ƙara da cewa dakarun da amurka ke goyon baya na ci gaba da tarbar farar hula masu neman tsira daga wurin wannan bayanin na sojojin gamayya na zuwa ne bayan da dakarun na sdf da kurdawa ke jagoranta suka cimma wata 'yar yarjejeniya da 'yan isis din da har yanzu ke cikin ƙauyen bagus wadda ta kai ga sakin ɗaruruwan farar hula ciki har da mata da yara rassan kungiyar fafutukar ɗaukaka farar fata bisa sauran jinsuna sun ƙaru fiye da ninki biyu a amurka alal misali reshen atom weapon na kungiyar mai yada manufofi shigen na 'yan nazi ya karu daga tal zuwa 27 kungiyar farar fata masu tsoron kishin kasa da kuma dandalin intanet na nadawa da kuma yada manufofin kungiyar na kirarin samun yawan rassa wajen 34 kungiyoyin yada manufofin tsana dai sun daɗa bazuwa a shekara ta 2018 yayin da 'yan rajin kare muradun farar fata da kuma na bakar fata suka tattasu, fiye ma da yadda aka taba gani a tarihin amurka a cewar cibiyar bincike ta southern poverty law a wani rahotonta na jiya laraba wani babban dogaren tsaron gabar amurka zai gurfana a kotu a yau dinnan alhamis bayan da masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya suka zarge shi da tar ɗumbin makamai don ƙaddamar da wani irin harin ta'addancin da ba a taɓa yin irinsa ba a cikin ƙasar. 'Yan sanda sun damƙe Christopher Paul Hassan a makon jiya bisa zargin mallakar bindigogi da kuma muggan ƙwayoyi bayan da aka samu tarin bindigogi da albarusai da kuma ƙwayoyi a gidansa da ke wani lungun birnin washington ana kyautata zaton masu gabatar da ƙara madadin gwamnatin tarayya za su buƙaci kotu ta ba da umarnin ci gaba da tsire hassan har zuwa lokacin da za a fara shari'ar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amurka da ƙawayenta na turai sun ce mummunan sabon faɗan nan da ya ɓarke a sudan ta kudu ya saba mai jijiyar zaman lafiyar da aka cima a ƙasar kuma na suna kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan a wata takardar bayani ta haɗin gwiwa da amurka da burtaniya da norway da ake kira troika suka fitar jiya laraba sun ce faɗan da ake yi a wajejen garin yai wani mummunan karan tsaye ne ga yarjejeniyar wato kwance damara da aka cimma a watan disamban shekara 2017 da kuma yarjejeniyar da aka farfado da ita wadda gwamnatin sudan ta kudu da kuma kungiyoyin 'yan tawaye da dama suka cimma a watan satumba da ya gabata hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a makon jiya ta ba da rahoto da ke cewa faɗin ah, ya sa mutane wajen dubu goma sha uku sun rabu da muhallansu shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya yi wani gargaɗi mai firgitarwa ga lauyoyi da kuma likitocin da suka taimaka ma waɗanda suka samu raunuka a zanga-zangar da aka yi a watan jiya kan man fetur. da yake jawabi a wani gangami wato manangagwa ya ce shi fa ya shirya wato a shirye yake ya baza sojoji su sake dira kan 'yan zanga-zangar babbar kungiyar kwadugo ta wannan kasa ta kudancin afirka zctu a takaice ita ce ta yi kiran da ai zanga-zangar da aka fara a tsakiyar watan janairu saboda ƙarin kuɗin mai da kashi 150 da aka yi inda ta yi kira ga sauran jama'a kuma da su ƙaurace ma duk wata harkar kasuwanci tuni dai gwamnatin ƙasar ta ɗora laifin mutuwar masu zanga-zanga wajen goma sha uku kan haɗakar jam'iyyun adawa mdc a takaice Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugabancin Donald Trump ta ƙaƙaba takunkumi kan wata ba'indiya mai suna jasmit Hakim Zada tana mai ayyana ta a zamar wato babbar mai safarar ƙwaya. Haka zalika takunkumin ya shafi wasu mutane shida da wasu kamfanoni ciki har da iyayen ita Hakim Zada waɗanda aka ce sun taimaka mata wajen gudanar da aikarta aikarta harkar safarar kwayoyi ta jasmith hakin zada ta ƙasa da ƙasa da kuma ɓadda kudaden haram ta wato da ta yi wato ya yi tsanani sosai a sassan duniya a cewar wani babban jami'i a baitulmalin amurka Ibrahim ka Almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya. inda babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant Janar Tukur Yusuf Buratai ya gargaɗi sojojin ƙasar kan yadda 'yan siyasa suke son su zuga su su yi bore ya yi wannan gargaɗin ne a lokacin taron sirri da manyan kwamandojin sojojin ƙasar a abuja ga hassan maina na da cikakken rahoton It is unfortunate to hear persons who are aspiring to rule this country again inciting the army Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar Janaral Tukur Yusufu Buratai ke nuna bacin ransa bisa abin da ya kira yadda wasu da ke hankoron sake shugabancin Najeriya ke zuga sojoji su bijire. Duk da mun faɗa mun nanata matsayinmu na kasancewa 'yan mu a wannan hada-hada ta siyasa, zuga sojojin Najeriya su wa demokuraɗiyya kuma hukunta, to wannan ba za mu amince da shi ba. Ɗaya daga cikin aƙidar mu shine biyayya. biyayyar kuma dole ta zamto ɗari bisa ɗari. Laftanar General Tukur Buratai wanda ke magana gabanin wani taron sirri da yake yi da baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin Najeriya a nan Abuja ya gargaɗi Dakarun yana maimaitawa. Should any officer or soldier have doubts as to his loyalty to the Nigerian state, as presently constituted. Duk wani hafsa ko soja da yake tababar yin biyayya ga tarayyar Najeriya kamar yadda take a halin yanzu, to kafin ran 22 ga wannan wata ya rubuta takardar barin aiki domin ba za mu amince da rashin da'a ko bijirewa umarnin gidan soja ba. Babban hafsan rundunar sojojin Najeriya kazalika ya kuma sanya wa kwamandojin wasu ka'idoji duba da yadda a halin yanzu ake tunkarar manyan zaɓuka a Najeriya. Commanders must deal decisively with any electoral crime or action that will be inimical to national security. Kwamandojinmu za su sa kafar wando ɗaya da duk wani laifin zaɓe da ke zama barazana ga tsaron ƙasa. Sannan kada wani kwamanda ko mukarrabansa a ga suna mu'amala ko kuskus da 'yan siyasa a kowane mataki. Saboda haka ba wani soja da zai rikiya ko ba da kariya ga ɗan siyasa. Kuma baki ɗayan sojojinmu su yi nesa-nesa da manyan hafsoshinmu waɗanda suka yi ritaya musamman waɗanda a halin yanzu suke yin siyasa. Dole a takaita kai mu a cikin barikokinmu. Ina jaddada jaddada muku wannan ne saboda yanzu muna cikin wani mawuyacin lokaci sojojin najeriya dole ne su marawa najeriya wurin samun tsarin demokuraɗiyya mai ɗorewa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya ga sai bari cikin dawa filin daga mamman sani je fagen daga ina so shakamanni karku mai da ni mata masa adawa sai gwarzo soja wa cikin dawa filin daga na nan da an kai da dauki ba daɗi ma madalla a gaida hassan To a jihar Kaduna garin gwamna kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya yi ƙarin haske a kan aniyarsa ta sai da kamfanin man fetur na NNPC idan aka zaɓe shi a lokacin da yake amsa tambayoyi a gurin wata ganawa da jama'a a garin Kaduna. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da cikakken rahoton. ganin yawan yaɗa maganar sai da matatun man fetur a tarayyar Najeriya da ake cewa ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya ce zai yi idan ya zama shugaban ƙasa Ya sa dan takarar na jam'iyyar PDP ya yi karin haske game da abin da ya sa ya tasa wannan manufa a gaba. Alhaji Atiku Abubakar dai yayi karin haske ne game da maganar sayar da matatun fetur a Najeriya a wata ganawa da ya da al'umma a garin Kaduna. Mun yi refinery a Kaduna, mun yi a Port Harcourt, mun yi a Warri, amma duk da haka ma'aikata masu cin hanci da rashawa sun hana refinery Kaduna aiki, sun hana na Warri aiki, sun hana na Port Harcourt aiki. Ku tuna fa abin da muke sayarwa barin na kurun dinnan idan ka yi refining a nan kasan za ka samu fetur za ka samu kananzir za ka samu diesel za ka samu duk waɗannan abubuwa duk waɗannan kuma dukiya ne amma ba mu samun su sai mu ɗauki kurudin kawai sai mu aika waje su su je su samu amfani yau shekara 63 sauran ƙasashen duniya duka suna sarrafa fetur nasu a ƙasashen su. kuma suna samun cikakken dukiya da arziki a ciki abin da nake cewa shine idan kun tuna lokacin da nake mataimakin shugaban kasa ai ni na sai da gsm na ce tun da nitel ba ta aiki mu sayar da gmm gsm da muka sayar din nan duk yan najeriya muka sayarwa kuma lokacin da muka yi ta wajen dubu sittin ne yau kyauta ake baka sim card kuma duk yan najeriya suka sayar kun ji na saya kun ji wani abokina ya saya kun ji wani dan uwana ya saya to makaryata suna yawo suna cewa wai ina so in sayarwa kaina ba zan sayarwa kaina ba in gaskiya ne yaushe kana shugaban kasa ka ce kai ne minista na petrol in gaskiya ne kake so ka ka ba wani dan talaka mana ya zama minista na petrol niyya na na sai da nnpc niyya ne zan sayarwa ku 'yan najeriya duk wanda yake da kuɗi ya je ya saya kuma in ya shi zai fi kawo mana arziki shi zai fi kawo mana ci gaba ba su so mu sa da NNPC nan za mu sayar muku za ku saya za ku saya mu muku wallahi tallahi. Game da maganar nana ta nasara a bangaren tsaro da gwamnatin jam'iyyar APC ta yi kuwa Alhaji Atiku Abakar cewa yayi. Inda APC suka yaudare mu kenan 2015 suka ce Boko Haram din nan IPDP ne suka yi ai Jonathan ne yake yi don shi ba musulmi ba menene menene menene suka ruda mu muka je muka zaɓe su. Yau ga insecurity din ba ma north east ba ga northwest ana na ana ta yi ana ta kashe mutane a zamfara ga kaduna nan ga benue nan ga shi nan to insecurity din jonathan ne kuma ya kawo ba muhammadu buhari ba ne ba musulmin ba ne ba jama'a mutanen najeriya kar mu dinga yarda ana ruda mu don allah don annabi sun kawo mana addini sun saka a ciki sun kawo mana kabilanci sun dura a ciki don su raba kawunan mu don mu yi fada da juna don mu samu rashin ci gaba don su kawo mana talauci to mun gane idanunmu sun bude billahi lazi ba mu sake zaɓen su ɗage zaɓe da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta yi daga makon jiya zuwa ranar 23 ga wannan wata da muke ciki ce dai ta baiwa jam'iyyar PDP dama na sake zagaye shiyoyin wannan ƙasa domin ƙara zaburar da mutane game da zaben ranar Asabar ɗin da ke tafe. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya hira da wannan tambaye na ce matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan ya ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidan su ana talla ba na ce me yasa kake goyon baya a bar talla Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da wakilan kungiyar miyatta Allah da ke bayani kan hujjojin da suke da su na hana mata tallan nono ko kuma neman ganin an inganta sana'ar da fulani mata suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan suna fakewa da wannan sana'a suna baɗala a yau sun bayyana matakan da suke gani za a iya ɗauka domin ganin an inganta sana'a da kuma kyautatawa matan Yau ma muna tare da Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na ƙasa na ƙungiyar Miyar Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba ƙungiyar Ga ci gaban bayanin sakataren watsa labaran kan wannan batu a hirar su da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ni na hira da wani tambaye na ce matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan ya ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba na ce me yasa kake goyon baya a bar talla. Saboda haka kungiya za ta yi duk mai yiwuwa na taimaka ma matan nan na hada ta da matan da gwamnati su yi kungiyoyi na gama kai a hada su da local government a hada su da state har federal ma ma'aikatan aikin gona suna nan a local government suna nan a state suna nan a gwamnatin tarayya saboda ka hanyoyin da duk za a bi a tallafa wa matan nan ba wai su gaba daya ka cokan su dogara akan maganar tallan nono ba ba a hana maka tallan nono ba amma talla iri iri ne ai muna ganin yadda ake tallace tallace akwai masu sayar a atamfa akwai masu sayar da motoci akwai masu sayar da tiles akwai masu sayar da gilashi akwai masu sayar da sabulu akwai masu sayar da kusan komai ma sannan kuma matan na dole za mu yi kokari a taimaka a haɗa su da matan matan gwamnoni da local government a koya masu wasu sana'o'i shin sayar da nono kaɗai shine eh, shine shine sana'a dole ki koyi wasu hanyoyi da ke ba wai kullum sai kin zauna miji ya kawo tukunna ba ai an sha yin wa'annan bayanai Eh, malam mahmud rabiu ka ji bayanin da yake yi na batun tallafa ma matan fulanin nan mm. kana ganin fulanin da ke karkara can daji daji sun san ana wani tallafi ko ya za a yi ma wannan tsarin ya kai wurin su to insha Allah ta'ala wannan haƙƙi ne wanda yake yara ta a wuyan shugabannin fulani mm. so ina son su yi aiki na tsakanin su da Allah mm. ba mamaki wanda suke hidiman nan kila babu ɗaya wanda yake da yan uwa wanda suke cikin wannan hadari amma alhamdulillah tun daga Allah ya ga dama shugabantar da su haƙƙin laluran su ko da ina ne talakan yake haƙƙin su ne su bi su su ga cewa lalle sun ga cewa sun tallafa masu sun yi duk abin da ya kamata su yi su ga cewa sun fahimtar da su illan wannan tallan da kuma alkhairin da hana tallan zai haifar musu. To amma yana batun su kafa kungiyoyi yanzu ya za a yi matan fulani su tsara yadda za su kafa kungiyoyi ko ko me tunanin ka kai akan wani. Ai kaga yanzu kamar misali kamar shi Muhammad Sadiq yana daga cikin manyan shugabannin fulani ko ba fulatani ne mm. saboda haka haƙƙinsa ne zan fara da shi haƙƙinsa ne ga cewa ta wace hanya zai fara ya ga cewa ya fahimtar da wanda yake kwata-kwata bai san hanyar da zai biya fita ba haƙƙinsa ne ya ga cewa sun ai dole za ka duba irin girman kwakwalwar mutum mm. ka san irin abin da za ka karanta da shi misali masu karantarwa mm. saboda haka sun san matakan da za su bi su ga cewa sun bi duk inda ya kamata su bi su ga cewa eh sakon ya isa zuwa ga su filanin da suke karkara malam muhammadu rabi'u a matsayin ka na fulatani da aka ballo da wannan matsala ya kaji a rayuwarka eh gaskiya wannan ba karamin abun bakin ciki ne. eh hatta wanda suke ba fulani ba lallai duk lokacin da aka ce lalura ya samu wanda ke tare da shi hmm. ko da ba ba dangin ka bane ya kamata ka tausaya saboda kana rayuwa kuma baka san abin da Allah zai jarabce ka da shi a rayuwa ba saboda haka nayi bakin ciki kwarai a siffanta ba fulatani hmm. da mugun abun da yake wanda yake yana da asali na tarihi ba tarihinsa duk duniya da tarihi mai kyau mm. a ce an samu da wannan to gaskiya na bakin ci kwarai da gaske yana eh, kuma addu'a Allah ya kawo da za a biya fita na'am yanzu kai to kaman kana da wata gudunmuwa ta musamman da za ka bayar don taimakawa a shawo kan wannan matsala eh insha Allah ta'ala ko da ban da dama tun daga ni bana cikin shugabanni mm. zan yi addu'a mm. zan ta addu'a ma shugaban Allah ya ba su ikon su abin da tsakaninsu da Allah kuma su yi yadda ya kamata su yi amma kai malami na ba ka tara su kai wa'azi wani wurare haka a'a ilimi na bai kai ga cewa zan iya in yi wa'azi ba amma da insha Allah ta'ala idan ya kama inda na ga cewa zan bada gudunmuwa hmm. insha Allah zan bada eh masha Allah Alhaji Abubakar idan muka dawo bangaren ka akwai wata matsalar ma da ake ganin kamar ita ma tana taimakawa wajen gurbacewa tarbiyya na iyali haka ah, sai ka ga bafulatani ya bar iyalin shi lokacin ɗiba shanu ya yi kudu ya ba su kusan wata da watanni bai dawo wurin su ba ya kuke kallon wannan matsalar tana da girma koko mene ne tunaninku wallahi babbar matsala ce eh, kuma kazan da zarar mutum aka ce al'ada hmm. mutum ya bi al'ada kuma baya son gyara baya son canji hmm. to shi yasa ko yanzu ana maganan canji ka kowa na da nashi ra'ayin akan wannan hmm. wannan babbar matsala ce kuma eh, gaskiya ne cewa wasu matan da mazajen su ke barin su da sunan cewa za su je cirani to gaskiya wasu ba wai maganan ciranin kadai bane mazan suke yi saboda idan ma cirani ne in ka je ai kila ba kai kadai zaka je ba kai kadai aka haifa a gidan ku ba sannan kila kana da wani makiyayi wanda zai iya tallafa maka ko wani makwabcinka da zai iya tallafa maka akalla dai kwana biyu uku da zaka zo ka ga iyalinka duk wannan rashin sani addini ne fa idan mutum ya san haƙƙin da yake ratai a wanshi a matsayin shi na musulmi a matsayin shi na kuma eh, magidanci wallahi ba yadda zai ka bar matarka eh, wata biyu wata uku wata hudu wata shida wakai kana can kana nema to me kake nema abin da kake nema a can ka bar shi a nan saboda idan duk abin da ka bari matar ka ta shiga wani hali a sanadiyar laifinka wallahi tana da laifi amma kai ma kana da kamusho amma macen da take da lafiyanta ba abin ba ta da wata matsala ba ta da wani abu ka wuce kawai don kai ga ka makiyayi ka je ka zauna ka bar ta wata uku wata hudu to ai ko injin ne wani lokaci injin din mana bukatan a dan sa mishi grease gaskiya to eh, malam Muhammad Rabu kai a bangaren ka daga karshe mene babban sakonka akan kan wannan al'amari ga jama'a alhamdulillah babban saƙo na ma al'umman fulani gaba ɗaya. ina jawo hankalinsu akan lallai ne mazanmu da matanmu mu ga cewa mun ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari duk wata gudunmuwa da ga cewa za ka iya ka ba da akan ganin cewa an ci nasara kan wani al'amari ka yi saboda allah kuma allah zai biya kan sha allah ta'ala alhaji abubakar sadiq rufe mana menene babban saƙonka ga jama'a babban saƙona shine wannan a ɗauki wannan a matsayin hanya ce ta tsabtace sana'ar sadda nono da kuma al'adunmu kada ka ɗauka wannan a ba ƙungiya ta bace ta kawo wannan wannan muna yi ne don al'ummar fulani don fulfulde muna yi don kabilar fulani su gyaru su zama mutanen kirki wanda za a iya alfahari da su a ko'ina a ko'ina saboda haka wannan abun abu ne da ya kamata haɗa kai a tabbata an yi gyara kada ka ɗauki abun ka sa shi a zuciya cewa wai ni ba ruwana misali ko eh, na kan ba da misali ko da wannan ya kawo wani abu na jam'iyyar sai ya ce ai ba jam'iyya ta bace ta kawo amma idan alheri ne fa in alheri ne ka goyi baya a yi kana da shawara ka ba da shawara yadda za a yi gyara ai kungiyar mu yadda ta kawo wannan ba tana nufin cewa ko shugabanninta na nufin cewa su suna da ilimin da wani bai da shi bane a'a an kawo ne saboda a haska saboda haka yanzu mutane su yi tunani wannan abun ana yi ne don ci gaban mu mu ma mu ci gaba kuma mu yi kokarin cewa mu ɗin nan fa su yi karatu duk rashin ilimi ne fa idan aka yi ilimi wallahi wayan na ba sai an kira ka an ce ka daina ba da kanka za ka tsaftace sana'ar ka ka bi abin da ya dace ka yi fulɓe dai iminodda on putin ko e ku gattin fu gadden hakkune meɗen to en jau en mbiya hunde ɗum ko wadda na minon wadda kuma na kungiya anen en waddi a ɗum waɗay ga ɗum moƴƴina dina wadda ɗum waɗay boga ɗum moƴƴina al'ada meɗen ɗum fulɓe enen fulɓe en anni en godi martaba en godi daraja e duniya na kawai e nigeria enen fulbe iri ko fulɓe meɗen rewɓe meɗen waɗata en andi ene ma wonɗo ko hani gaɗen en andi gam majjum en ela fulɓeallah wara nabijo allah poten koye hunde ɗum kawren gaɗen ɗum moƴƴina ga me meɗen ya yeeso wajen yaƙi da waɗannan halaye domin mu maido da mu da kuma cigaban gaban mu. Nan kuma za mu dasa aya a wannan batu sai dai a makon da muka fara gabatar da wannan bayani wata fulatana ta yi takakkiya daga kafancen zuwa ofishinmu da ke Abuja ta ce tana da tsokaci akan wannan batu. Idan muka iya samunta za ku ji abin da take faɗa. Yanzu dai za mu sallama da bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar Miyatti Allah na ƙasa da kuma Muhammadu Rabi'u memba kungiyar. Muna kuma godiya ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin. Yanzu a madadin su duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet VOA Hausa. com za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinan mu na sada zumunta musamman Facebook da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne a gaida alheri grace abdu yanzu kuma ga wannan sako talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka mun ce babban abin da za mu ba shi shine zama lafiya da wadata Bayan da ake da talauci kamar najeriya sun cika alkawari Sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da saƙo da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun Madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. a takaicen kimanin taku ɗaya kawai ya rage madakarun da ke samun goyon bayan amurka su kwato 'yar tungar da ta rage a hannun isis a siriya to amma ana iya shafe kwanaki kafin a yi bugun kwab ɗaya a na ƙarshe. Rassan kungiyar fafutukar ɗaukaka farar fata bisa sauran jinsuna sun karu fiye da ninki biyu a Amurka. Alal misali reshen atom weapon na kungiya mai yada manufofin shigin na 'yan nazi ya karu daga ɗaya zuwa 27. Wani babban dogarin tsaron gabar Amurka zai gurfana a kotu a yau dindan Alhamis bayan da masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya suka zarge shi da tar dimbin makamai don kaddamar da wani irin harin ta'addanci wanda ba a taba sa ba amurka amurka da ƙawayenta na turai sun ce mummunan sabon faɗan nan da ya barke a sudan ta kudu ya saba ma yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a ƙasar kuma suna kiran da a gaggauta kawo ƙarshen sa shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya yi wani gargaɗi mai firgitarwa ga lauyoyi da kuma likitocin da suka taimaka ma waɗanda suka samu raunuka a zanga-zangar da aka yi a watan jiya kan batun ƙara kuɗin man masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi. lokacin da Sulaimu Muna Barma zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. Afrique. Le monde aujourd'hui.